sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da fatan ana ci gaba da bukukuwan sallah lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci yau Lahadi goma ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran duniya. A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗi cewa wani harin roka da rasha ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane shida. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana birnin Bangkok inda ake sa ran ƙasar Myanmar za ta halarci ganawar da za su yi yau Lahadi da shugabannin Thailand. Batun faɗaɗa haɗin gwiwa don takawa Iran barki shine kan gaba a ajandar ganawar da za a yi lokacin ziyarar shugaban Amurka Joe Biden zuwa Isra'ila kwanan nan. Kanin labaran duniyar kenan, to a cikin shirin har ila yau za ku ji cewa jagoran da ya shiga tsakani wajen sako ƙarin mutum bakwai daga cikin fasinjojin jirgin ƙasar Abuja zuwa Kaduna, wato waɗanda 'yan bindiga suka sace a watan Maris. Ya ce ba zai sake shiga tsakani ba a ƙoƙarin da ake na kubutar da sauran fasinjojin. ina tabbatar maka ni dai na yi iyaka abin da zan yi sannan su wanda aka sake su san abin da ya kasance za kuma ku ji cewa yayin jawabin sana ta al'ummar musulmi wannan bikin babbar sallah shugaban ghana na na akufa ado ya sanar da rage albashinsa da na ministocinsa to ko menene makasudin daukar wannan mataki Shugaban Ghana Nana Adu Dankwa Akufo Ado ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe kashe kuɗi. Muna kuma tafa da hira ta musamman da sanata Datti Baba Ahmed wanda dan takarar shugaban ƙasa karkashin jam'iyyar Labour Party Peter Obi ya zaba a matsayin dan takarar mukamin mataimakin shugaban ƙasa. Kazalika muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗi cewa wani harin roka da rasha ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane shida. Pablo Kirilenko, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ta yiwu sama da mutane talatin sun makale a ƙarƙashin baraguzan gina a garin Chasivyar. A wani saƙo ta kafar Telegram, lanko ya faɗi cewa ma'aikatan gaggawa sun yi magana da mutane biyu da ke ƙarƙashin baraguzan ginin a cewar AP. Har ila yau, Ukraine ta ba da rahoton cewa Rasha ta kai farmakin makami mai linzami da na roka a gabashi da kudancin kasar a jiya Asabar. Hari da makami mai linzami da aka kai a arewa maso gabashin birnin Kharkiv ya jakata tafarar hula uku a cewar gwamnan yankin duk da cewa ga dukan alama rasha na mai da hankali a kai hare-harenta a kudu maso gabashin yankin wato yankin donbass mai masana'antu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken yana birnin bangkok inda ake sa ran kasar myanmar za ta halarci ganawar da za su yi yau lahadi da shugabannin thailand bayan tattaunawa da mataimakin firayim ministan kasar thailand kuma ministan harkokin wajen kasar don promote wenai mutanen biyu sun rattaba hannu akan wata sanarwa game da ƙawance da haɗin gwiwar cimma muradan ƙasashen da kuma wata yarjejeniya akan bunƙasa hanyoyin samar da kayayyaki tsakanin thailand da amurka da yake magana da manema labarai bayan ganawar blinken ya ce saboda shugabancin thailand mun ga yadda kasashen apec suka yi aiki tare a wannan shekarar don inganta manufofin tattalin arziki da suka dace da tunkarar kalubalen da ake fuskanta a yau kuma kalubalen shine sauyin yanayi to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan za mu sake dawa da ƙarshen labaran duniyar, amma a halin yanzu bari mu duba wasu daga cikin rahotannin da muke tafa da su. Sawo'i kaɗan da sakin ƙarin mutane bakwai daga cikin fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna da 'yan bindiga suka sace. Shugaban kamfanin jaridar Desert Herald Malam tukurmamu wanda ya shiga tsakani wajen sakin mutanen. Ya wa murya Amurka ƙarin haske kan yadda aka yi nasarar kubutar da waɗannan mutane. inda ya ce ba zai sake sa hannu ba a kokarin da ake na kubutar da sauran fasinjojin kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da isa lawal ikirai ko mana daga kaduna a jiya asabar ne dai labarin sakin mutane bakwai cikin ragowar hamsin da ɗayan da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasan abuja zuwa kaduna ya bazu a ko ina kuma shugaban kamfanin jaridar desert herald malam tukur mamu wanda shine ya shiga tsakanin 'yan bindigan da kuma waɗanda aka sako ya ce shi dai kam yanzu ya yi nashi iyaka kokari. wannan al'amari ba gwamnati ta yi shi ba sannan kuma ba su suka eh, tsara ba ba su ma san abin da ke faruwa ba sai daga baya da aka samu nasara a jiyan tukunna. ila wasu ce tun da wancan karan an ce an sakan musu wasu ne suka sako wannan kuma wani sharaɗi aka yi cimma. eh to ka san ko wancan din ma ni dai babu wani ya a baki na akan an sakar da su ne to ina tabbatar maka ni dai na yi iyaka abin da zan yi sannan su wanda aka sake su su san abin da ya kasance wanda daga cikinsu har akwai mai harbin bindiga a bayan shi. Da ka ce ka janye wannan abu kafin 'yan uwan suka zo suka lallabe ka to tunda akwai sauran 'yan uwa akwai yiwuwar ka ci gaba da taimaka su 'yan uwan. Gaskiya malam Isa ba zan ci gaba ba don ko a jiya ma da suka zo waɗanda ba su samu dama an fitar da su ba suke ta kuka a ofis 'yan uwan na tabbatar musu da cewa gaskiya wannan al'amari yana da wuyan sha'ani sosai. To amma ina labarin sauran akwai labari kun dan yi magana da su a suke rike da su sauran suna raye? Labarin sauran gwamnati ma ta fi ni sanin labarin saura sun san cewa suna raye. Malam tukur mamu akwai masu ganin cewa kila wannan abun ma da wuya dai ya ci gaba da samun nasarar sako saboda an ruwaito kana cewa harin da aka kai gidan eh, zaman kaso na kuje kamar mutanen nan ne kuma sun saki yan uwansu ba ganin dama tun da sharaɗin na cikin magana sakin yan uwansu ai maganar da na faɗa abu ne wanda kaga in akwai kage a ciki su jami'an tsaron sai su fito su karyata waɗanda aka saki a jiyan dai su ne sadiq angwa abdullahi wanda ɗa ne ga shugaban ƙungiyar dattijan arewacin najeriya farfesa angwa abdullahi da kuma malam muhammad ɗayyabu fakin da shugaba ne na ɗaya daga cikin hukumomin gwamnatin jihar kaduna sai oloro Olorotimi da kuma Abubakar Zubairu da Alhassan Sule da Alhaji Usman da kuma Muhammad Abuzar Afzal wanda shi kuma dan asalin Pakistan ne. Malam Sani Lawal ne ɗaya daga cikin waɗanda ke magana da yawun iyalan 'yan uwan waɗanda aka sace a jirgin na Abuja zuwa Kaduna. kuma ya ce duk mutane bakwai da aka sako sun wuce gida tare da iyalinsu. Ina tabbatar maka mutanen nan guda bakwai dan jarida na Mamu, Tukur Mamu shi wannan abin ya kokari ya sasanta har aka sako mutum bakwai amma kai ka gan A kwarai tabbas na gan su da idona na gan su mun yi magana da su kowa dan uwan shi ya zo ya tafi da shi gidajensu Allah na yi magana da mutane hudu zuwa biyar cikin waɗanda aka sako a jiya amma ya ga yanayin lafiyar su da jiki saboda kwanakin da aka kwashe yawancin su dai sun yi baki kuma sun samu rama da a jikinsu amma dai na samu dama na yi magana da wasu kuma kuma kanina yana ciki a yawancinsu sun ce min yana gaishe mu yana suna lafiya kuma allah da su ma za su dawo a inda za ka gane cewa yana sun dawo cikin yanayi na hankali dan sun ta canza an rame an yi baki amma sun gaya mana gaskiya yan uwanmu sun ce a gaggaishe mu sun ce in allah ya da su ma suna nan tafi tun a ranar 28 ga watan maris na wannan shekara ne dai yan bindiga suka datse hanyar jirgin kasan abuja zuwa kaduna inda suka sace mutane sama da sittin kuma suka kashe wasu yayin da suka bar wasu da raunuka daban-daban amma dai daga bisani sun sako mutane goma sha ɗaya bayan sakin shugaban bankin bunƙasa harkokin noma na Najeriya da suka ce saboda tsufa ne da halin jiki. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga karashin labaran duniyar. Batun faɗaɗa haɗin gwiwa don takawa Iran barki shine kan gaba a ajandar ganawar da za a yi a lokacin ziyarar shugaban Amurka Joe Biden zuwa Isra'ila kwanan nan a cewar Prime Minister Isra'ila yayin Lapid a yau Lahadi. ya kuma bukaci a ɗauki kwakwaran matakin gaggawa a kan muradan iran na shirin makaman nukiliya da yake jawabi a gaban majalisar ministocinsa karo na biyu tun bayan da ya fara mulki ranar 1 ga watan yuli lafir ya kira biden wanda ake sa ran zai isa birnin kudus ranar laraba a matsayin ɗaya daga cikin abokan hulɗar isra'ila na kusa da ƙasar ta taɓa samu a tarihin siyasar amurka. ziyarar ta biden za ta fi mai da hankali a kan batun iran a cewar lapid wanda ke rike da mukamin prime minister da kuma ministan harkokin waje na gwamnatin rikon kwarya ta isra'ila har zuwa lokacin zaɓe da aka shirya yi ranar ɗaya ga watan nuwamba a cewar wani rahoto da hukumar da ke sa ido kan makaman nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta fidda a ƙarshen mako iran ta sanar da hukumar wadda mazauninta ke biyana game da shirin inganta sinadarin uranium limamin masallacin gidan gyara hali na birnin enugu a kudu maso gabashin najeriya ya yi kira ga shugabanni da hukumomin kasar da su zama masu kwatanta adalci a ko da yaushe su kuma maido da zaman lafiya a fadin kasar. limamin ya yi wannan kiran ne jam kaɗan bayan kammala sallar idi a jiya asabar a lokacin da al'ummar musulmi a fadin duniya suka yi bikin babbar sallah Wakilin muryar Amurka Alphonsus okwarigwe na dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Allah Al'ummar musulmi a birnin Enugu sun bi tsawon ɗaukacin musulmin duniya wurin gudanar da sallar idin bana cikin kwanciyar hankali da lumana, inda limamin masallacin gidan gyara hali da ke birnin Malam Yunusa Mahmud ya yi hudu ba tare da kira ga shugabanni da hukumomi da su kyautata da yin adalci a koyaushe don medo da zaman lafiya a faɗin Najeriya. Musulunci abin da yake kokari kenan, tarbiyyar da yake ba mabiyansa kenan a zauna lafiya. Kuma akwai bukata masu akwai su zama masu taimakon mutane na ƙasa su ɗauki abubuwa masu mahimmanci su kai ma waɗanda suke daidai su ko kuma waɗanda suka dandara su kadan kuma duk shugabanni ma na ƙasar nan akwai buƙatar su ji tsoron Allah a kyautata ma na ƙasa don haka ina kira ga hukumomi su bar mu zauna lafiya da adalci cike da farin ciki bisa yadda suka kasance cikin masu rai a wannan muhimmiyar ranar wasu musulman kuwa sun tofa albarkacin bakin su ni ne Hamisu ne gemu mun je idi kuma mun yi idi lafiya an tashi lafiya lafiya ina murna kuma Allah ya sa magana ga na baɗi lafiya duk abin da zai kawo fitintunu dan Allah a kwantar da hankali a yi hakuri a daidaita Allah ya ba kasan mu zaman lafiya Allah ya ba mu shugabanni na kwarai Allah ya ba su ikon yi mana adalci sunana Hamisu Antar Suleiman to abin da zamu cewa shine Allah ya nuna mana na baɗi lafiya Allah sa a yi sallah a kare lafiya duk musulman duniya ina musu barka da sallah sunana Abubakar da takalmi an yi sallah lafiya alhamdulillah kuma ubangiji Allah ne mai mana kuma Allah ka muna zaman lafiya cikin ƙasa Najeriya da da duk Afirka gaba ɗaya. Ka sunan ka Lawali. Ya ka ji da sallah? Sallah alhamdulillah. Mun sami sallah lafiya kowa da kowa. Sai dai ba a gida ba amma dai an yi sallah lafiya. Allah maimaita mana. Suna na yi sun Sani. Gaskiya dai sallah nan sai dai mu ce alhamdulillah an yi sallah lafiya an tashi lafiya. Muna yawa kowa fatan alkhairi. Suna na Hajiya Salamatu Aminu. Ni ne shugaban mata Hausa Indiki. Alhamdulillah mun yi sallah lafiya. Mun je Idi mun yi sallah mun yi addu'a wa mu shugabanninmu mu ya jikokin har da kuma 'yan jarida duk mun sa kowa ciki. to ina fatan ubangijin Allah ba mu zaman lafiya Allah kuma ubangiji ya raya zuriyar mu ni ne hajara sani daga kasan inugu min sallah lafiya Allah ne mai ta mana Allah ba da zaman lafiya Allah ne mai ta mana Allah kai mai bakin badala Alfonso Sokorigwe muryar Amurka daga Inugu Najeriya To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bar mu leƙa ƙasar ghana inda shugaban ƙasar wato nana akufa ado ya ce ya rage albashinsa da na ministocinsa da kashi 30 cikin 100 a wani mataki na farfado da tattalin arzikin ƙasar ta ghana akufari ya bayyana hakan ne yayin jawabin da ya yi na ci al'ummar musulmi murnar bikin babbar sallah daga accra ga rahoton da hawa abdulkarim ta aiko mana Jama'a, fellow Ghanaians, ladies and I salute with the greetings of Islam. Salam Muryar shugaban kasar Ghana Nana Ado Dankwa Akufu Ado kenan inda ya fara jawabinsa da sallama da taya al'ummar musulmai a duniya murnar babban sallah na layya. Shugaban Ghana Nana Adu Dankwa Akufo Adu ya ce daga cikin dabaru na farfado da tattalin arzikin kasar ya rage duk wani kashe-kashen kuɗi na ministoci da hukumomi kashi talatin cikin ɗari sannan kuma ya rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya naɗa ciki har da shi da kansa da kaso talatin cikin ɗari da kuma kofa na karban mai kyauta da kaso hamsin cikin ɗari ya ce ya yanke duk wasu ayyukan kashe kuɗi a kasar. Shugaban ya yi wannan jawabi ne daga filin taron babban sallar Eid wadda aka gudanar daga Independence Square a nan birnin Accra. Shugaban limamin kasar Ghana Dr. Usmanu Nuhu Sharubutu ne ya jagoranci sallar babba inda a cikin hutubarsa ya nuna dalilan yin babban sallar layya da kuma sadaukar da dabbobi da kuma yadda hakan ya nuna yadda ake yi wa iyaye biyayya. Kakakin shugaban limaman Ghana Sheikh Armiyawu Shu'aib ya takaita mana hutubar shugaban limaman Ghana. Eh, sakon National Chief Imam cikin na wannan babban sallar da muka yi na 2022 a takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin eh, mu na babban sallah ko kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihin shi babban annabi na annabi sayyidina ibrahim ainihin abin da muke na layya ma'anansa shine yana komawa zuwa ga wanga asalin amma ma'anansa shine mutum ya zama ya miƙa wuya zuwa ga Allah ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharadi ba darasin da ke ji shine mutum ya tsaya ya tsara ko ya jarabtan Allah ya zo masa ya zama yana tsaye yana tsaye kan imaninsa mai karfi jarabta ba ya fitar da shi kan kan imaninsa na biyu ya ce mana ya'ya su ma su biyayya ga iyayensu su saboda sai na Ismail a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yadda kamar ya kwanta a yanke shi na uku mun na soyayya ga rai mu kiyaye tsarkin da naran mutum da tsarki na jinin mutum ba abin zubarwa kan banza bane to wannan tarihin na ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyayewa na jinin mutum kuma abin kiyayewa ne yace cikin lokacin mun ga zaman kasa yayi karfi amma mu duk kafa mu roki Allah Allah shi kansa ya kama sauki duk da cewar bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya wadda duk da hakan ba yi babban sallar layya cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya a bana jama'a sun nuna jin daɗi da kuma gode wa Allah. sunana musa yahayayyan zargin zabarmawa na ƙasa baki daya ko ya yake dai shekara ya zagaya dai mutum kayan murna muna murna Allah ya nuna mana ranar yau don akwai wanda ba su gan shi ba akwai wasu ma suna nan amma ba su iya sun sallah ko samu gode ma Allah Allah ya sa mu cikin jama'a alhamdulillah Allah sa mu dace Allah sa muna cikin masu dadin kai. ranar Isaka eh, mun gode ma Allah da COVID da kowa ke suru yanzu ya kai karshen shi da aka yi control covid allah ya sa kafin sabon shekara dai komai ya kare mu duka kowa ya fito ya munna domin shekara ya kai shekai munna don ba kowa ya zo ya samu wanga shekara ba to allah ya sa kafin shekara da ke zuwa mu fiyaka eh, sunana alhaji abdulaziz ibrahim kuma muna ma jama'an duka barka da sallah allah da ya kai mu shekara ga ya gwada muna samun shekara allah ya fi muna kurakuran mu allah ya kiyam da kiyawa. hawa abdulkarim yankwaniya murar amurka daga accra ga ghana to bayan da jam'iyyar labour party a najeriya ta sanar da shi a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa sanata datti baba ahmed ya ce akwai dalilai da dama da suka sa yin am da zaben da aka yi masa a wata hira ta musamman da ya da wakilin murya amurka halima abdulra'uf sanata baba ahmed ya bayyana yadda aka kai ga tsayar da shi a matsayin abokin takarar peter obi sunana datti baba ahmed eh, cikin ikon allah ni ne aka sunantar a matsayin mataimakin dan takarar shugaban kasa a jam'iyyar labour party masha allahu su suka neme ni suka bani kwararan dalilai cewa cikin jam'iyyu guda hudu manya yanzu da ake ganin za su iya kai labari ga dan takarar da suka tsaida ga kuma dalilin da ya fito da jam'iyyar mu daya ta pdp na fita daga pdp ran litinin shi kuma ya fita ran talata dalilan da muka bayar na fita kusan ɗaya ne ya koma wannan jam'iyyar ta labour party suka ba shi takarar shugaban kasa ya ɗau lokaci mai tsawo kafin suka nemi dalilan da ya bayar shine ya ce yana neman wanda na farko shekarun shi na kasa da nashi saboda girmamawa kuma cikin waɗanda shekaru ya zo kusa ba za su iya daidaitawa ba babu kyau a samu shugabannin ƙasa guda biyu na biyu yana neman wanda dama ya yi fice a wani irin al'amari ko kasuwancin shi ni kuma suka ce na yi fice wajen ɗaukaka ilimi a arewa ya ce kowannan kaɗai ya isa ya ce na na yi fice wajen siyasa arewan kanta na yi majalisar wakilai na yi na dattawa na kafa jam'iyya ta kaina duk da ban takara a cikin ta na yi takarar shugaban kasa na yi fice wajen samar da aiki na yi fice wajen faɗakarwa alal misali a ce a je a yanki kati lokacin kidaya duk wani abubuwan da ya shafi al'umma alhamdulillah kin san ana ce yaban kai jahilci amma in ma kai ka ja baki ka yi shiru kuma aka gaya ma ka san gaskiya ne a kullum wani zai zo yaba wani abu da kai to kin ga shaidan mutum ai yi kyakkyawan abu ne shi yasa ni ko na aminci ya burge ni shi Peter Obi a lokacin da ya ce faɗin ƙasa mai albarka da ke arewa shine man Najeriya ba man da aka sani a kudu ba gaskiya burge ni birane irin su Kaduna da Kano kadai sun isa a ce suna tantance abubuwan da aka noma a kawo a sarrafa su wannan kaɗai hanya babban hanya ce da zamu fara kafin ma wannan wato muna so mu tsaye da faduwan naira a matsayin shugaban ƙasa idan baka da yan uwa da ke amfana da faduwan darajar naira naira za ta tsaya idan kana da yan uwa da abokan mulki wanda ba abin da suka sani dama a karba ne a sayar in ta kara hawa to ana saida musu dala a sauƙaƙe yan kasuwa ba sa samu su kuma darajar naira na ƙara faduwa suna kara kuɗi in ba ka da wannan an ɗau hanyar nasara babu abin da ya kai sanarwa za mu je mu ci gaba da sanar da jama'a idan ka yadda ka yi na'am ka yi hamdala da jahilci da kidahumanci to ka tsaya wai dole dole sai dan kabilanka muddin shugaba baya sata yana da hujjar hukunta kowa ke ki me zamu na ɗaya duk kuɗin Najeriya zai shigo hannu kuma za a gudanar da shi a dalilin Najeriya. Allah na mai ne ya Allah na cikin gari internal revenue dukkan 100% saboda za mu shigo da na'ura kowane kamfani ba za a takura musu ba kowane ma'aikaci kowane ɗan kasuwa an sauƙaƙar da shi bat kudin harajin ciniki za mu sauƙaƙar da yadda ake karban shi kuma ba inda zai je sai asusun gwamnati daga nan ka fara ninki na farko kenan. Sanata Datti babu Ahmed kenan yanzu kuma ga shirin matasa a duniyar gizo. Masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Cikin shirin matasa a duniyar gizo da ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim jagorar shirin. madalla. To a ci gaba da jan hankali da shirin matasa a duniyar gizo ke yi ga yanayin amfani da dandaloli mabambanta a kafafen sada zumunta musamman idan muka yi la'akari da wannan lokaci na siyasa da Najeriya ke tunkara babban zaben ta na ƙasa. Matasa dai na cin karansu babu babbaka ta yanda suke bayyana ra'ayoyinsu da goyon bayan su ga ɗan takara ko jam'iyyar da suke so. Wani lokutan hakan na zafafa idan aka ci karo da mabambantan ra'ayoyi. Tambaya a nan ita ce ta yaya matasa za su yi amfani da kafafen sada zumunta wajen tabbatar da cewa ba a yi amfani da su ba wajen tada kayar baya musamman a zaɓe mai zuwa. Comrade Abdu Sani Fantami shine shugaban kungiyar marubutan Arewa na ƙasa wato arewa media writers ya yi shimfiɗa ga wannan tambayar batanci ko rubutun shari ko cin mutunci a kafafen sada zumunta shine rubutun da ya kowane rubutu hatsari ga rayuwar al'umma musamman kai ga wanda kai rubutun ba shi ga wanda kai rubutu a kansa ba duba da yadda tafi sadarwa take da tasiri a wani lokaci duk wanda kai rubutun batanci ko rubutun shari a kansa da zaran ya gani ya ɗauki wani rubutun to ba karamin tashin hankali zai iya saka kaci wani zai iya ka kotu zai iya ɗaukan mataki kowane iri na hukuma akan wannan rubutu da kai a kansa wanda wannan kala wanda kai a matsayin ka kai rubutun zaka kai da na sanin da a rayuwar ka baka taɓa yi ba misali a irin wannan matsaloli da suka faru na rubutun batanci da wasu da dama suka dinga yi a baya a shekarun baya da wannan shekarun namu wanda ya ja musu illoli a su wasu ma ya ja musu karshen rasa su wasu ya ja musu zama a prison na har abada wasu kuma ya ja musu eh, hukunci a hukuma har aka taron su na wasu kuɗaɗe masu yawa hakan duk ba zai ta misalta ba ga wayan da da al'umma wannan rubutun batanci ya jawo musu ba kullum faɗa sadakarwa da muke ce mu ga matasa a ƙarƙashin kungiyar mu ta marutan arewa arewa media directors a kullum gari ya waye muka tashi mu mu ga me matasa suka mai da hankali akai me inda suke ba daidai ba wanda za mu yi muka yi rubutu game da wannan halin da matasa suke ciki mun faɗakar da su da warin su da kai cewa wannan kafa masa da zumunta su yi amfani da shi ta hanya da ya dace a matsayin su matasa duba da yadda ke da matukar muhimmanci a wannan zamani idan mutum ya amfani da shi ta inda ta hanyar da dace shi kashi zai ji daɗi kuma zai mori wannan amfani wadda game da hankali da eh, kafa da zumunta amma idan mutum ya amfani da ta haka wajen cin mutunci ko zagin wasu ko kuma nuna muzanta wasu to wannan shi ya fi kowa sanin illar hakan da duba da yanzu zamani ya canja rayuwa ta waye rabin a abubuwa na mutane ya aka yi shi ne a kafafen sada zumunta. Haka dai sama da kashi bakwai na al'ummar Najeriya matasa ne sai dai da dama na danganta rashin ilimi ko jahilci ga yanayin amfani da kafafen na sada zumunta da matasa ke yi ta hanyar da bata dace ba. Batun da shugaban hukumar kula da harkar bautar ƙasa na matasan da suka kammala karatun jami'a a Najeriya wato NYSC Brigadier Janar Muhammad Kako Fada ya ce hukumar na ci gaba da kira ga matasa da su guji yada abin da ka iya jefa ƙasa cikin tashin hankali. Al'amarin social media zamani ne da babu shi ai yanzu kuma Allah ya sa an zo kuma rashin ilimi wani lokaci jahilci ke kawo wannan abubuwan kashi casa'in masu amfani da social media ta hanya mara kyau jahilci ne ke kawo musu kashi kaɗan ne ke amfani da su saboda biyan bukata wasu amma yawa aksarin su ko don su birge ko don jahilci ba san ma cewa abin da suka yi laifi bane yawancin su kisa suke amfani da wannan amma insha Allah yadda muke jan hankalin su muke nushar da su cewa yin amfani da kafafen yaɗa labarai yana da kyau amma kai amfani da shi a hanya mai kyau wanda zai kawo haɗin kan ƙasa da ci gaban ƙasa shi muke son sai amfani da shi kasan matashi sai a hankali a kowannan yarinta bai san ba da mugun nufi ma zai ba abin zai kawo damuwa shi sa muka ja hankalin cewa kafafen yada labarai za a iya amfani da shi ta hanya mai kyau kuma za a iya amfani da shi ta hanya mara kyau muka ce su yi amfani da kafafen yada labaran wanda zai kawo haɗin kan kasa kuma su guji batanci yau mutane za su zauna su yi karya kuma wanda bai sani ba zai ɗauka gaskiya ne so na ja su akan cewa su yi amfani da kafafen yada labarai a hanya mai kyau ba hanya mara kyau ba ta fuskar addini kuwa Reverend James Movil Wuye ya ce sai malamai sun ci gaba da ɗaura marar faɗakarwa ga matasa da al'umma baki ɗaya a kalaman da ake amfani da su ta dandalolin sada zumunta da za su wanzar da zaman lafiya. Ina so in gawa matasa cewa su ba ma manyan gobe ba ne su manyan yau ne domin yadda mutum ya shimfiɗa gadonsa haka zai kwanta a kai. Lokaci ya yi da su matasa yau za su ɗauki wannan hakkin gobansu a hannunsu domin in sun biya wa wa'yansu mu da muka riga muka tsufa wa'yansu shekarun mu kima ya rage da za mu koma ga mahalicin Mu muk suka biya mana ana zigi suna ɗaukan barandami wa'yansu suna 'yan makaranta wa'yansu suna 'yan social media ana tura ababa masu kazamta ba su gyara ba to goban su su za su kuka da kansu waɗansu mu kuma iyayen da muke ziga su suna yi ina jin ni tsoro da nake wata rana yaro zai zo makabarta ya ɗauki bula ya dinga zubgawa wannan makabarta ya ce baba ba ku mana alheri baba ba ku koya mana abin da ga inda muka shiga ga halin da muka shiga tsoron da nake kenan amma yara don mage ya waye idan wani ya so ya ziga ka kai banna a wannan zaɓe da aka. a yi to ka ce mishi gaskiya idon ku ya waye in za a kawo ka kawo danka in za a wani eh, ta'adi ne ko wani lalatar da wani guri danka ya zo mu tafi tare in ba haka ba to lalle babu Najeriya. Shi ma Shek Nurul In Ashafa ya kare da cewa. Babban abin da zan kira da zan yi ga shugaban matasan mu a wannan ƙasa yau shine da yawan lokaci matasa in muka dubi duk da aka yi sukan tashi a matsayin mene a matsayin 'yan daba 'yan baranda 'yan sara suka a fito da barandami da gariwa a hau titi ana sai ya yayi sai yayi sai yayi sai yayi amma kai an baka kuma gama hawa mulkin ya kashe ka a sassare ka a kakkarya ka ka koma kana wayo wayo karkashin mahaifiyarka shi ko ya samu abin da yake so ya amfani da kai ya samu mulki in mulkin ma ya fada hannun shi kuma ya tafi ba za ka sa ake ganin shi ba sai bayan shekara hudu anya wa yake kasa shine ko kai ka duba da kyau ya ku matasa da kuke ba da rayukan ku fansa domin wani shi ke gaba da 'ya'yansa suna karatu a turai kai ga makarantar haka nan a kulle ba karatun kake ba ku duba halin da yake ciki da iyalansa da komai nashi ya hau ɗansa ya hau matan shi ta hau mulki ya mata hanya ta hau yanzu kai ko kana sai yayi sai yaushe kubanka zai yi yaushe uwarka za ta yi yaushe kai ma da kanka za ka hau mulki wannan ya kamata a ce mutum ya bude ido ya ja kunnen kansa ya fahimci me yake faruwa a an mai da shi bawa abin bauta yana ana bautar da shi wasu ko suna karuwa suna yi gaba saboda haka hattara matasa. Tuma sauraro ga baki ɗaya a nan shirin zai dakata. sai na gaba idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma barka da sallah da fatan Allah ya maimaita mana bisala salam yanzu kuma ga labarai a takaice A yau Lahadi wani gwamnan yanki a gabashin Ukraine ya faɗi cewa wani harin roka da rasha ta kai akan wani bene mai hawa biyar ya kashe akalla mutane shida. Pablo Kirilenko, gwamnan yankin Donetsk, ya faɗawa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa ta yiwu sama da mutane talatin sun makale a ƙarƙashin baraguzan gini a garin Chasiviyar. A wani saƙo ta kafar Telegram, Kirilenko ya faɗi cewa ma'aikatan gaggawa sun yi magana da mutane biyu da ke karkashin baragwazon gina a cewar ap to masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu a daidai wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya mu za ku ji wata tawagar abokan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi biyar kenan agogon Ghana. yanzu kan a madadin maryam dauda da tayani gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya haɗa mana shirin ni mahmud lalo ne ke fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.